su ne ya ce malam ya siffar juyawa da sahabbai suka yi domin ya fahimci cewa idan an juya liman zai kuma baya wannan ya danganci yawan masu sallah din wataƙila kai ka kalli yawan kamar yawan masallacin nan kwarai ai ka san masallacin annabi an fi taro a ciki da haka wancan masallaci ne wanda mutane kaɗan suke sallah cikin shi don haka juyawa a lokacin bai da wuya gare su musamman idan sun zama sahu ɗaya ta juya ba za ta yi wuya ba kuma sahun ya zama misali a ce bai cika ta kone gefe ba daga liman zai iya juyawa ba mu za su iya juya ba cikin wata wahala ba da aka ka ɗauki cewa taro ne mai yawa ko da ya zama taro dai mai yawa ne duk ma yadda abin yake dai hadithi ya tabbata da an juya kwarai su yan kaɗan ne ko su da yawa ko su da yawa ne dai hadithi ya tabbata da an juya alkemlet kwarai an bar gabas misali an dawo yamma ko aka san haka masha Allah barakallah nan kuma za mu dasa aya a wannan tafsirar alkur'ani mai girma na yau da kan zo muku daga masallacin juma'a na sahaba da ke shiyar samarin gusau wanda babban limamin masallacin a sheikh sa'id ali mai kwano gusau ke gabatarwa tare da majabakinsa malam bashir muhammad ali mai kwano sai kuma gobe idan allah kai mu za mu dora inda maha kwana amma kafin nan a madadin bawan allah da ke daukar nauyin muku wannan tafsiri duka duka nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah